a targhibu fi qawli la ilaha illallah kwadaitarwa dangane da fadar la ilaha illallah wa ma jaa fi fadliha da kuma abin da yazo game da fallalarta suwa an ka sani da fadar la ilaha illallah eto eh musulmi amma suwa ne yafi ce yan tijaniya yan tijaniya su ne yafi ce don su kullu cikin la ilaha illallah suke to ka gani abinda muke kiran su yi kokari su kyautata aqidar su wannan kalma mu musu albishir wannan kalma da sun ka riƙa. su ci gaba da rikunta kalma ce mai girma amma su ji tsoron Allah su yi aiki da ita ba faɗi ɗaya da baki ba sannan ku kuma ƴan izala tun da kun yi shaida cewa kuna saku saku da ita to ku taho ku tanye ƴan tijjaniya ga riko da la ilaha illallah ba na ce ba ku rike da ita duk muna rike da ita amma dai sun fi mu riko da ita sun fi mu faɗinta, ta eh, hakan ga eh, nuna eh da yawa da eh me kun ka ce sai oh da baki haka yake sun fi mu faɗinta ta ga baki to mista bakin ku nauyi ga faɗinta? ta kalmar kware ce ko ba ta kware ba ce to don mi ba ku nan ku na yi nauyi ko yan izala ga faɗinta. ta kaga su ga baki ɗaya take amma cikin zuciyarsu akwai matsala game da la ilaha illallah ayyukansu akwai matsala game da la ilaha illallah ku kuma ta, ta zaune cikin zukatanku kuna ayyuka la ilaha illallah amma bakinku ya yi nauyi ga faɗinta eh zuciyarku ka faɗi ko to faɗi ga zuciya ɗaya na isa faɗi na zuciya shi ɗaya yana isa ba tare da an faɗi ga harshe ba ba ya isa don kalli abin da malla ya rubuta a targibu fi ƙauli ba fi itiƙada ba zuciya mai take yi ƙullawa ƙudurtawa take yi ƙullawa to bai ce kwaɗaitarwa game da ƙudurtawa a ƙauli da mi ake ƙauli da baki don haka dole sai kun tashi tsaye kun kwato ta ga 'yan tijjaniya kuma a san 'yan an ka ce suwa ke la ilaha illallah a ce 'yan izala tunda yanzu na ce su ake la ilaha illallah ba ku ce ku ba kun yi adalci don haka mu tsaye mu zan mutanen la ilaha illallah ya ku jama'a wani ya bugo min kwanaki lokacin da mun fara magana game da ambaton Allah sai yace ce yan tijjaniya shi su suna abin ga sun yi masu shagobe suka ce to ga mallamin ku na ya hudu yanzu mu addade muke zike na ce haka nan ni dai na faɗi falalar zikiri da ko suwa ka yi dai sun jiya magana ce ake yi littafi ne nake karantawa don haka waɗanda